masu karin magana kan ce kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba wannan batu ya yi daidai idan muka yi dubi da fafutukar farfaɗo da noman auduga wanda gwamnatocin jihohi da kuma na tarayyar najeriya ke yi sanin kowa ne dai a najeriya a da na daga albarkatun da ake tinkawo da shi da ke samo kuɗaɗe a ƙasar kafin bayyanar albarkatun man fetur wanda daga bisani aka yi watsi da nomar to domin sanin dalilan da ya kawo taɓarɓarewar noman auduga na tambayi kwamishinan ayyukan gona na jihar bauchi alhaji tafi'u muhammad da abin da ya ce Wani abin da ya kawo kashe noma auduga shine mun riga mun zama isun mutane kamar malalata mun yada al'adunmu mun ɗauko al'adun da ba namu ba da can audugan nan in an ta ba sai ka je ko ina ba a gida muke da abin gyara auduga muna da guda ɗaya amsa wanda za a gyara ta sannan a gida muna da mm. masaƙan gurza mm. muna da masako irin namu wanda suke gyara auduga din a yi gwado a yi komi a yi zare a yi mayafi da shi har sutura ake yi duk rigunan nan gundiya mai wannan yar yolayen da ake yi da auduga ake yin ta mu muna da burin buga cewa ya kamata kowace jiha arewa daga cewa gyaɗan nan da auduga an dawo kanta domin samu kuɗin shiga amma gwamna ya ga saboda mahimmancin auduga a rayuwar ɗan adam ya ba da lancen kuɗi miliyan hamsin ya ce a je a fara a gani me abin da zai faru bana sai aka shigar da jihar bauchi a cikin jihohi da za su yi noman auduga kuma firgaman ta yadda hata ba mu taimako na iri kyauta kuma ta sa sunan jihar bauchi waɗanda za su gajiya na kashi hamsin na iri da taki da kuma maganin feshi kun ba su tallafi kun ba su rance kun ba su abubuwan da dai su kamata kun sama musu kasuwa ne ko kuma dai ku ne za ku karba kusa Allah muka albarka mun sama musu kasuwa kuma kasuwar da muka sa musu ba mu yarda mun bar su sun kai wata kasuwa a Kano ko Funtuwa ko Gombe ba mun ajiye audugar a kowane store da muke da shi kuma mun shiga intanet mun cikin farashin auduga ka san duk abin da ka nome ka fidda shi cikin wata daya farashin sa yana ƙasa so da ana karɓar sa dewa mm. to mun ajiye ta sai da dan farashin ta ya dagu kuma muka sake zama da su wakot suka kara farashin muka nema musu kasuwa so directly suke kawowa wakot kuma mun yi mutum ba mun yi santa guda uku daya azare daya a misau daya a nan bauchi alhaji baba abubakar misau shine shugaban kungiyar masu noman auduga a jihar bauchi na tambaye shi matsayinsu kan wannan yunkuri na farfado da noman auduga sai ya ce abun ya burge mu aini muna kuma godiya ainu akan wannan abubuwa da gwamnati ta yi kuro za ta taimaka ma noman auduga da ya noman ke kafin a farfado da shi da noman auduga ba da yake ya mutu zero babu sai irin mu din ne muke wani lokaci kadan kadan shekara abin da suka shige babu wani abu amfani da yake bunƙasa irin noman auduga babu abin da yake kawo arziki irin noman auduga babu abin da yake kawo walwala da jin daɗin rai irin noman auduga wani shawara manoman auduga za su ba domin kwalliya ta biya kudin sabulu malam umar tukur cewa ya yi shawarar da za mu ba ta shine ta rika ba mu kayan aiki da wuri domin kasancewa shekaran bara din an samu jinkirin ba da takin da sauran kayan aiki kuma a banan ma kusan shine muke dan fuskanta amma muna jan hankalin gwamnati domin ta gaggauta ba mu waɗannan kayayyaki don yadda muka yi yunkuri insha Allah muna ga akwai nasara kakan bana noma na doke tsohon ciniki ko ya zo duniya kai ya tarar Abdulhamid Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya